Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safe yau talata sha biyar ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanun labarai. To hawa kasashen duniya da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga mai da martani kan barazanar da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar suka yi ta gurfanar da hamɓararren shugaba Muhammadu bazu a kotu kan zargin cin amanar ƙasa. Gwamnatin Rasha na fuskantar matsanacin kalubalen tattalin arziki ta yadda darajar takardar kuɗin ƙasar rubul ta rikito sosai a kasuwannin duniya. sannan wata kotu a nan amurka ta gurfanar da wasu matasa biyu 'yan najeriya da ake tuhuma da laifin tursa sama wani matashi ba amurke har ya kashe kansa da kuma laifin zambatar dimbin amurkawa kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji yadda 'yan bindiga suka halaka sojojin najeriya 21 tare da jikkata wasu jami'an tsaro a jihar niger da ke arewacin najeriya haka zalika a yayin da iyakokin najeriya da jamhuriyar nijar ke ci gaba da zama a garmaƙe sakamakon takunkumin da kungiyar ecowas ta sanya a kan kasar ta nijar yan kasuwar yankin arewacin najeriya na ci gaba da bayyana wato zulumi sakamakon barazanar da dukiyarsu ke fuskanta kamar kowace safiyar talata yau ma muna nan tafe da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Bayan da ranar Lahadi shugabannin juyin mulkin jamhuriyar Nijar suka ce za su gurfanar da hamɓararren shugaban Nijar Muhammadu Bazin gaban shari'a a kan abin da suka kira gagarumin laifin cin amanar ƙasa da kuma yin zagon ƙasa ga tsaron ƙasar an fara mai da martani. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma shugabannin ƙasashen yammacin Afirka sun yi tir da wannan matakin suna masu kiran hakan wata alamar da ke daɗa nuna cewa jagororin juyin mulkin ba su da niyyar bin tafarkin lalama wajen warware wannan rigimar. wannan abu ne mai tayar da hankali muraran a cewar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stefani dujarek ya ƙara da cewa har yanzu muna cikin matuƙar damuwa da halin da ake ciki da kuma lafiya da tsaron shugaban ƙasa da iyalinsa sannan kuma muna kira wato da gaggauta sakinsa ba tare da wani sharaɗi ba kuma lalle a sake mai da shi kan mukaminsa na shugaban ƙasa ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka ecowas ta bayyana kaduwar ta jiya litini bayan da ta ji abin da sojojin da suka yi juyin mulkin ke shirin yi ma shugaban na nijar wanda aka zaɓa a demokaradiyyance. kasar romania na shirin rubanya hatsin ƙasar ukraine da ake jigila zuwa babbar gabarta da ke constanta a tekun bahar aswad zuwa tan miliyan hudu cikin 'yan watanni masu zuwa musamman ma waɗanda za a bi da su ta kogin danube a cewar ministan sufurin ƙasar sorin gendonu ukraine na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi samar da hatsi a duniya gashi kuma rasha ta yi ta kai hare-hare kan madafun albarkatun gona da tasoshin jiragen ruwa bayan da ta ki amincewa da tsawaita yarjejeniyar tsawon shekara ɗaya wadda a ƙarƙashin ta aka tanaji wata 'yar mashigar ruwa ta jigilar hatsi wadda majalisar ɗinkin duniya da ƙasar turkiya suka taimaka aka cimma. jima kaɗan Ibrahim Garba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu wato jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Inda wasu 'yan bindiga suka kashe sojojin ƙasar su 21 har lahira suka kuma raunata wasu jami'an tsaro da dama. Ga wakilin mu Amina Mustapha Nasiru ba tsari da cikakken rahoton. Bayanai dai sun nuna cewa 'yan bindigar sun yi ma jami'an tsaron kwantan bauna ne a yankin Zangeru da ke kan iyakar ƙananan hukumomin rafi da kuma wushishi duk a jihar Niger. A daidai lokacin da jami'an sojojin ke ƙoƙarin hana 'yan bindigar wucewa da ɗaruruwan shanun jama'a da suka koro wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sakaye sunan shi ya ci a cikin dare wayewar garin safiyar litinin dinnan yan bindigar sun hallaka sojoji goma sha uku yayin da tsakiyar ranar litinin dinnan kuma suka hallaka wasu sojojin guda takwas guda ashirin da ɗaya kenan ga goma sha uku ga takwas kuma do a yanayi na kwanton ɓauna duk a wannan yanayi na kwanton ɓauna sani adamu na ɗaya daga cikin yan banga da suka fafata da waɗannan 'yan bindiga a ƙauyen kundu da ke dab da garin na zungeru har ma ya samu karaya a hannu a sakamakon bugun harsashi. Ile sakamakon haduwa da muka yi da bandis shine wurin inda ake musayan wuta shine budan ya kama mu hannu ya karya mu hannu. Ku kun ga barayin nan kun tada tada su ne? Eh mun gan su ido da ido. Duk kwamandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin su. Duka kwamandojin sojojin. Duka kwamandojin sojojin. Garba Kundu na cikin waɗanda suka kai gawarwakin sojojin a asibiti ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali. Da mu aka soke gawan a cikin asibiti ɗaya bayan ɗaya don ina mai tabbatar maka na cewa asibitin muka kwana. To nuna ne kuke so hukuma ta yi? Muna neman alfarma hukuma ta taimaka mana da jami'an tsaro. Alhaji Tanko Madaki shine dagacin Zangeru ya buƙaci kai agajin gaggawa akan wannan al'amari. Su kasan Hilani dama su riga sun san cikin daji. Su ko sojoji baƙi ne a wurin nan kuma gashi ana ruwa ga duhu. su ba za su iya sanin wurin boyin barayi ba. Shugaban karamar hukumar rafi Alhaji Usman Katako da ya ziyarci inda lamarin ya faru ga abin da yake cewa. Wa'innan sojoji da suka rasa rayukansu akan aikin su Allah ji kansu Allah ya rahama musu wanda kuma suka jikata cikin sojojin da 'yan banga Allah ya ba su lafiya wannan kuma ibtila'i Allah ya kawo mana karshen shi da wuri. Kawa lokacin hada wannan rahoto dai ba mu samu jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ba akan wannan al'amari. domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan wasiu abiodun ya ci tura shi ma dai sakataren gwamnatin jihar Niger alhaji abubakar usman gawu bai ɗauki kiran wayar da muka yi mashi ba daga bisani dai wani jirgin helikwafta na rundunar sojin najeriya ne ya kwashi gawarwakin sojojin guda ashirin da ɗaya, a ciki akwai mai mukamin manjo da kuma mai mukamin kaftin Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da fatan Allah ya kyauta Allah ya tsare. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ci gaban labaran duniya. To hawa wata kotu a nan Amurka ta gurfanar da wasu 'yan Najeriya biyu da ake tuhuma da laifin tursasa ma wani matashi ba Amurki har ya kashe kansa da kuma laifin zambatar ɗimbin Amurkawa da tilasta su biyan kuɗin toshiya ta wajen musu barazanar tonon silili nasaba da lalata. Matashin mai suna Jonan Demaye mai shekaru goma sha bakwai ya kashe kansa ne biyo bayan kasa biyan kuɗin toshiyar da waɗannan 'yan najeriya suka yi barazanar sai ya biya ko kuma su bayyana ma duniya abin fallasar da ya aikata alhalin kuwa su ne suka yaudare shi ya yi abin fallasar ta batsa. ana tuhumar matasan samuel ogoshi da samson ogoshi waɗanda aka ta so ƙeyarsu daga jihar Nasarawa ta Najeriya zuwa nan Amurka da kafa wata ƙungiyar zamba ta kafar sadarwa inda suke amfani da hotunan kyawawan 'yan mata da suka sato ta intanet suna yaudarar maza da su. Da yake ƙarin bayani ga manema labarai bayan zaman kotun jami'in hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a jihar Michigan, David kwalski ya ce. This was a multifaceted investigation that involved identifying hundreds of victims. following the digital footprints. Ya ce wannan bincike ne da ya shafi bangarori da dama, ya shafi ganowa da tantance ɗaruruwan mutanen da laifin ya shafa, bin lawalin da waɗanda ake tuhumar suka bari a hanyar sadarwar intanet. bin sawun kudaden da waɗanda ake tsoratarwa da tilasta su biya suka bari. A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na gaba da zai kai mu kan iyakan Najeriya da Nijar. inda sakamakon takunkumin da kungiyar ecowas karkashin jagorancin shugaban najeriya bola ahmad tinubu da sanyawa kasar niger yan kasuwar yankin arewacin najeriya ke ci gaba da bayyana zulumi dangane da barazanar da dukiyar su ke fuskanta kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da muhammad ibrahim kwari ya aiko mana takunkumin tattalin arziki da kungiyar ta ecowas ta sanya wa jamhuriyar niger ya kama ta farkin dakatar da harkokin cinikayya da kasuwanci a yankin arewacin Najeriya musamman a jihohi bakwai masu alakar iyaka ta kai tsaye da jamhuriyar ta Nijar. Alhaji Abdullahi Liman na Buhari na cikin ɗimbin 'yan kasuwa a Kano da ke safarar kayayyaki tsakanin jamhuriyar Benin da jamhuriyar Nijar zuwa sassan arewacin Najeriya. to yana tabbata maka cewa yanzu a kwatano kayan mutanen najeriya da suke jirgi a port sakamakon wannan matsala kusan kwantena biyar muka lissafa sanau da take gaya tana jiran a bude boda su shigo su ma sun kai kusan kwantena dubu biyu da wani abu akwai wasu akan hanya tsakanin kwatano da gaya kuma akwai wasu a hanya tafi to saboda haka muna cikin wani yanayi tun dai masana harkokin siyasar kasa da kasa da sha'anin diplomasiya ke cewa najeriya na neman shiga sharu ba shanu ne game da wannan al'amari na sauya mulki a jamhuriyar nijar dr mansur datti masanin kimiyyar siyasa ne da harkokin hulɗa da ƙasashen duniya kudure-kuduren hulɗa da ƙasashen waje baya ciki najeriya ta shiga yaƙi da kowace ƙasa a duniya idan dai ba peacekeeping mission za su yi ba yana daga cikin kudurin najeriya shine kar ta shiga cikin tsarin a waɗansu ƙasashen musamman abin da ya shafi harkokinsu na cikin gida ana ta kakaba takumai waɗanda takunkuman nan duk wanda aka kakaba to ita ma najeriya sai ya shafe ta ita kuma ƙasar najeriya shugaban ƙasar najeriya ya yi rake sabon yanka ya yi buris da wani hali ƙasarsa take shiga da wani hali 'yan ƙasarsa suke shiga gabanin matsalar takunkumin tattalin arziki a kan nijar janye tallafin albarkacin mai da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi da tashin farashin dala su ne suka fara jefa tattalin arzikin arewa da ma ƙasa baki ɗaya cikin wani yanayi a cewar da ta Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe. Waɗannan duk abin in kaɗa su suka daɗa ta'azzara suka zama cewa sun janyo tattalin arzikin arewa da na mutanen arewa yana daɗa yin ƙasa. Talauci yana daɗa nunnunkuwa a tsakankanin mutane abinci na yin wahala sannan farashi na daɗa hawa kamar tashin goron zabi wannan duk wata ƙasa da take son ta ci gaba kuma mutanen ta su zama na cewa an samu daidaito a ƙasar sai ta yi ƙoƙari ta yi maganin wannan abu fiye da ta miƙa kanta ko ta shigar da kanta rigewa da wata ƙasa samun daidaito tsakanin nijar da ecowas ko da nigeria zai tallafa wajen rage wannan musibu musamman asara da 'yan kasuwa kuma yanzu suka shiga yi na fitar da kaya ko shigowa da su. yanzu haka dai 'yan kasuwar sun dukufa sosai wajen roƙon hukumomin jamhuriyar Nijar da Najeriya da ma shugabancin kungiyar ta ECOWAS akan wannan batu. Eh muna son su duba waɗannan abubuwan da idon rahama duk wata riba da za a ci akan wannan musibar da za ta biyo baya ta fi yawa. Saboda haka tunda dai al'umma ake yi wa mulki to yana da kyau a saurare su a kuma dubi wani al'amari da idon rahama a sassafta. Alhaji Abdullahi Liman na Buhari kenan ɗaya daga cikin 'yan kasuwar arewacin Najeriya da yanzu haka kayansu suka makale a kan iyaka saboda takunkumin tattalin arziki da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar ta Nijar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To madalla an da Mahmud Ibrahim kwari da wannan rahoto. Masu harika da ashafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 yanzu ga mu na gaba. Saka mai wuya. Tsantsar son zuciya ne. ya kawo wannan to idan har aka ce kuma kullum za ka bar mai son zuciya ya yi abin da yake kuma ya yi barazanar da yake yi to duk kasashen afirka ba za su zauna lafiya ba ni ina ganin ECOWAS har yanzu ba ta ɗauki matakan da ke bullewa ba. Kamata ya yi wannan sulhun ba wai ma ba a ma fara ba balle a ce an gaji da shi. An yi irin waɗannan abubuwa misali a cikin ƙasar Cote d'Ivoire an yi wannan. kuma aka kamo shugaban kasar kuma ECOWAS ta fito da shi kuma ta yi abin da ya yi a wannan Babu yadda za a yi a je ƙasar Yamai a je garin Yamai a yi yaƙi ba tare da talakawa farar hula sun ɗanɗana kuɗa su ba ba ma magana ya mai ba har da jihohin Najeriya sai sun ɗanɗana tasu. Gata ne ECOWAS take yi wa al'ummar Nijar domin tabbatar da cewa lalle duk wanda ya aikata ba daidai ba zai gaba ba. Saboda haka yaran da soja ike ji dole soja ije kamar wannan yaran don a zauna lafiya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. bisa ga dukkan alamu ziyarar nan da kungiyar malaman islama suka kai a birnin niamey inda suka hadu da shugaban kungiyar sojojin da suka yi mulki a kasar wato general abdulrahman chiani ta yi mai domin kuwa a ƙarshen ziyara an ba da sanarwa da kuma alamomin da ke nuna cewa yanzu su shugabannin sojojin nijar din sun nuna alama a shirye suke zauna su tattauna da shugabannin kungiyar kasashen na afirka ta yamma na tattalin arziki wato shugabannin hukumar ecowas wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da su sojojin nijar din suke bayyana kudurinsu na cewa za su gurfanar da tsohon shugaban da suka hambarar muhammad bazon a gaban shari'a domin su caje shi ko kuma su tumce shi da yi wa ita nijar zagon kasa shi da makarabansa da waɗanda suke cikin nijar din da waɗanda suke wajenta to tunda wannan zaman da malaman suka yi da su shugabannin sojojin ba wai yana nufin an zo ƙarshen wannan al'amari ba ga duka alamu za a ci gaba da tattaunawa tsakanin niger din da ita ecowas din to me mutane suke cewa ne game da wannan al'amari na niger dr manzo abubakar babban mashawarci na prime minister kin niger malam uhmudu muhammadu kawai dai wannan abu ni dai abin da ke gani in ma da akwai cin amana da akwai rinin hankali wallahi mu ba mu Nijar ba duniya ce ba za ta yarda wani abin ai hatara don saboda ita hasuma ba san ba inda ta fara inda za ta kare a mai dama shugaban kasa Muhammad Bazum mulkin shi a hannun shi mu zo mu ma juna gafara kawai abin da ke kira kenan sunana Abdullahi Balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zalatul bid'a kawai ga mutu sunna wayannan kasashe namu ta ecowas da shugabanta bola ahmad tinubu da sauran shugabanni na wannan nahiya cewa yaƙi ba shine abin da ake nema ba idan aka samu dambaruwa da rigingimu da tashin hankali irin wannan sulhu shine mafita wannan ƙasa ta nijar da najeriya muna da makwabtaka muna da tarihi na zaman lafiya mutanen nijar suna girmama shugabannin najeriya mutanen najeriya suna girmama shugabannin nijar haka ne to mu ma za mu ci gaba da duba wannan al'amari na nijar din a wannan kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu na abuja nasiru adamuwa kaya ya shirya mana da sanannen dan jaridan nan mai sharhi kan al'amuran yau da kullun na najeriya da duniya baki ɗaya wato shu'abu mungadi wanda baya son a yi yaƙi da niger da kuma hamshakin dan kasuwa jibrin zakari wanda shi so yake a amfani da karfi in ta kama domin warware wannan matsala ta juye juyo mulki a afirka yau za mu duba abubuwa da dama da suka hada da cewa me yasa a farko su shugabannin sojan nijar din suka ki su hadu da tawagar sulhu ta sarkin musulmi da janar abdulsalam abubakar da aka fara aikawa can farko sannan za a ce tinubu da shugabannin ecowas sun zaɓaɓi wajen saurin kawo magana amfani da karfi kan niger kafin su yi maganar sulhu ta wasu hanyoyi daban ba da bayan haka wani darasi za a koya daga matakin da ecowas ta taba dauka a cote d'ivoire lokacin da ake rikici da tsohon shugaban wannan kasar lauren babu wannan abu ne da za a yi aikatar da shi akan niger din duk wannan abubuwan suna cikin abubuwan da za mu taba a wannan kashi na muhawara da muke kan juyin mulkin niger kaga sulhun ba a ko ba da damar yinsa ba domin sai da aka bayi barazana sannan aka aika sarkin musulmi da shi da tsohon shugaban kasa abdulsalam abubakar kuma ga lokacin da aka tura su mu 'yan jarida mun ga kuskure da yawa domin mun san yana da kyau ko da za a tura su a haɗa su da wato wasu ƙwararrun ma'aikatan diflomasiyya waɗanda suka ƙware wajen irin wannan harkoki na yin sulhu su ga nasu mutunci ga kima sannan ga ƙwararru kuma waɗanda su nan suka koya nan suka goge wajen tattaunawa da samar da sulhu to ba a yi wannan ba sai aka tura su su kadai kuma an yi wannan an gama sun dawo ba su gaya ma 'yan najeriya me suka cimma ba ba wani bayanin da suka yi balle mu ce alhaji ibrahim ya ji bayanin abin da ya wakana tsakanin sarkin musulmi da abdulsalam abakar da su masu juyin mulki gwamnatin eh, ecowas bata faɗa ba su kuma ba su faɗa ba ni ina ganin ecowas har yanzu bata ɗauki matakan da ke bullewa ba kamata ya yi wannan sulhun ba wai ma ba a ma fara ba balle a ce an gaji da shi kamata ya a dage ana sulhu eh. bari gaya ma alhaji bari wani abu yau idan da za a kyala sojojin na a rarrashe su su faɗi yaushe suke so su miƙa mulki ga farar ba mamaki kila a kai yarjejeniya cewa bayan wata shida za su dawo da mulki amma ina tabbatar ma in aka ce a yaƙi da su ba a san sanda yaƙi zai ƙarewa ba har a sake yin wani zaɓe har Nijar ta dawo kan demokradiyya. Saboda haka abin da ka iya karewa wata shida to ba mamaki ya kai shekaru da yawa bai kare ba saboda an sa bakin wuta ciki kuma ba a san karewar shi ba saboda da Nijar da ƙawayenta duka za su shigo cikin wannan yaki. Kuma kamar yadda ya ce ba haka ba ne babu yadda za a yi a je ƙasar Yamai a je garin Yamai a yi yaƙi ba tare da talakawa farar hula sun ɗanɗana kuɗarsu ba ba ma magana Yamai ba. har da jihohin Najeriya sai sun ɗanɗana kotarsu. Yawwa, shawu mun gadi bari mu koma wajen jibirin zakar. Uh, jibirin zakar ka ji irin uh, fargaba da masu ra'ayi irin na shawu mun gadi ke yi kan cewa matukar ba dai diplomasiya ba inda yaƙi za a yi. To ba a san iya wanda lamarin nan zai iya shafa ya jefa rayuwar jama'a cikin hatsari ba. A kamar yadda yake magana hakika a yaƙi kamar anoba ne ko kuma wani iftila'i ko bala'i wanda muna neman tsari da shi kuma ba a fatansa kuma ba a neman sa. Amma abin da nake so ya fahimta shi ne. a yanzu an ci gaban da kai da kan ke zaune an yi irin waɗannan abubuwa misali a cikin ƙasar Cote d'Ivoire an yi wannan. Wadda babu wanda zai ce maka ga an kashe mutane kaza. kuma aka kamo shugaban kasar kuma aka wasu ta fito da shi kuma ta yi abin da ya yi a wannan wannan. sannan a kasashen labarin loren loren bago nake faɗa ma kaga wannan wani misali ne wanda zai kawar tunanin cewar wai mutanen Najeriya bangaren kasar ɗin da suka yi bodarin da Nijar za su zai shafe su ko wani abu zai shafe su wannan babu wannan a cikin wannan tsari domin yanzu an yi ci gaban da an yi ci gaban da za a yi irin wannan a sauke shugaban kasa kuma a fito a kamo shugaban kasar a kawo shi a hakunta shi akasarin mutanen da ake da suke state din ko kasar ba su ma san abin da yake faruwa ba babban abin haushi da reni irin na sojojin da suka yi wannan ta'asa babu wani kalma da soja ya fito ko shugaban a juyin mulkin ya fito ya yi bayani cewar sun tabbatar da cewar juyin mulki a ba abu ne mai kyau ba amma sun yi kuma sun yi alkawari za su gyara kurakurai da aka samu a Nijar misalin rashin kaza da kaza su lissafo amma sun yi wa 'yan Nijar su kwantar da hankalinsu, 'yan siyasa su kwantar da hankalinsu za su dawo da mulkin farar hula lokaci kaza. Kaga in suka yi wannan duk mutanen Afirka za su zama convince za su yadda cewar akwai laifi ba san zuciya ba, akwai na eh, gazawa ba wadda gwamnatin farar hula ta yi wadda shi ne dalilin da isa aka yi wannan juyin mulki. To cikin biyun nan babu abu guda ɗaya. Saboda haka tsantsar son zuciya ne ya kawo wannan to idan har aka ce kuma kullum za ka bar mai son zuciya ya yi abin da ike kuma ya yi barazanar da ike yi to duk kasashen afirka ba za su zauna lafiya ba kuma za a ci gaba da irin waɗannan yaƙe-yaƙen za a ci gaba da irin wannan dashin tsaron za a ci gaba da irin wannan ta'addancin waɗannan sauran kasashen da suka zama suna mulkin soja ai har yanzu a cikin halin la'ila ha'ula suke su sojojin ba su daɗin mulkin ba su 'yan siyasar kasar ba su ji daɗin mulkin ba sannan talakawan kasar ba su ji daɗin mulkin ba saboda haka gata ne ecowas take yi wa al'umman nijar domin tabbatar da cewar lalle duk wanda ya aikata ba daidai ba zai gaba ba sannan kuma ba a kawo wani canji ba a kawo wani dalili ko kuma wani uzuri da zai nuna wa mutanen Nijar cewar ba zan ya gana ba kaga wannan kamar kawai garkuwa da mutane ne kamar yadda sauran kasashen duniya suke faɗa halartaccen shugaban ƙasa a Nijar shine Muhammad Bazoum yawwa a jibrin zakar dai kafin mu koma wajen shawar mun gadi waɗannan sojoji kai dai a ganin ka sai an yi musu magana da irin harshen da suke ji kenan ai babu abin da za ka yi wa kurma sai dai kamar kamar magana da yaren da ike ji yaren da ike ji kuma ka nuna masa domin shi kansa kurma ai alkalin hoje don haka babu abin da za ka yi wa sojojin Nijar domin ba su ma ɗauki mutum ko delegation da mahimmanci ba ko kuma akwai wata kima da daraja da aka musu aka tura musu manzanni su gabatar da saƙon da ECOWAS ta yi saboda haka yaran da soja ike ji dole soja ije imar wannan yaran don a zauna lafiya shagun Gadi ka ji abun da Jibrin Zakar ya faɗa shi dai yana tunanin eh, sojojin nan idan sulhu ne ba za su je sulhu ba kwata-kwata ko da wato an yi ta kokarin tura manyan mutane su je su zanta da su wato um, ina so in gaya ma alhaji ibrahim cewa abin da ya faru a cote wato ba sojojin ecowas ne suka yi wannan abin da yake cewa an yi ba uh, an kama masu juyin mulki an abin nan ba wannan aikin faransa ne kuma kowa ya ne sannan waɗannan shugabanni na ecowas daga cikinsu an sani akwai waɗanda ke kariyar kujerunsu waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kiɗan da faransa eh, suke masu ne kasancewa su iyayen gidansu saboda ganin taɓargazar da su ma da yankan ƙaunar da suka yi demokaradiyya cameroon ta yi ma demokaradiyya karan tsaye sosai saboda shugaban cameroon yana bai san inda yake bai haka yana asibiti bai da lafiya amma ɗan shi yake mulki demokaradiyya ta ba da dama shugaban kasa bai da lafiya ɗan shi ya ɗauka ba an kashe shugaban ƙasar chadi ɗansa ya karɓa abin da ke faruwa kenan a senegal da togo shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da ashirin suna mulki waɗansu 'ya'yansu ke mulki a halin yanzu. a gaishe ku, to za mu ja aya nan sai rana wato tunan Allah ya kai mu inda za mu zo mu karɓa tambayar shin shugabannin ECOWAS ɗin na kasashen Afirka suna da ta bakin faɗa kuwa idan an zo ga maganar hana juyin mulki ba da ba haka me yasa ita ECOWAS ba ta ɗauki mataki irin wannan da take son ta ɗauka kan niger akan inda aka yi mulki a can baya ba irin su Burkina Faso da Gini da Mali da sauransu. sannan kuma akwai aya tambaya game da alakar da ke tsakanin shugaban najeriya kuma shugaban ecowas ɗan wato ahmi bola tinubu da ƙasar faransa shin suna wata ɗatawa ne ko me sirrin wannan ɗatawar wannan su ne abubuwan da za mu duba allah mu rana wato yanzu dai muna godiya ga su bakin namu shu'abu gaɗi da kuma jibrin zakari haɗe da shi wakilin muna sura da mulka da shirya muhawar tsakanin su a madadin su duka aliyu mustapha sakwati ne a washington mun baku lafiya. madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaru a takaice. To a takaicen kasashen duniya da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga mai da martani kan barazanar da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar suka yi ta gurfanar da hambararren shugaba Muhammadu Bazin a kotu kan zargin cin amanar ƙasa. Gwamnatin Rasha na fuskantar matsanacin ƙalubalen tattalin arziki ta yadda darajar takardar kudin kasar rubul ta rikito sosai a kasuwannin duniya sannan wata kotu a nan amurka ta gurfanar da wasu matasa biyu 'yan najeriya da ake tuhuma da laifin tursa sama wani matashi ba amurki har ya kashe kansa da kuma laifin zambatar ɗimbin amurkawa sauraron mu da haka muka kawo ga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya da Niger wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labaran duniya da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima